daidai da talatin ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hiliyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talkhisul da'awat wal azkarul mustahabba bil wal nahar na al'imam abu zakariya muhyiddin yahya bin sharafin nawa nawawi a dimashki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin littafin da malam ya kira da ma ya ƙuluhu iza da khalafis sana mai mutum yake faɗi ko ya kamata ya faɗa ko shari'a ta karantar da shi ya rika faɗi a lokacin da ya shiga cikin sallah kamar yadda muka sani malam dai ya bi gaba bayan gaba a cikin sallah ya bayyana mana abubuwan da ake faɗi na waɗannan zikirori da kuma addu'o'i bayan nan irin azkar da du'a wa ibada da ake bayan sallah nan ma sai da malam ya zo ya mana cikakkun bayanai to bayan nan shine sai malam ya shiga al'amarin da yake da mahimmanci a rayuwar mu duka shine zikirorin da ake yi idan allah maɗaukin sarki ya wayi gari da irin alkhairan da ke cikin waɗannan zikirori da hadarin da ke tattare da duk wanda yake yin sakaci baya yin waɗannan azkar ɗin haka idan aka maraita su waɗannan azkar bayan tilin ladin da ke cikinsu to kuma akwai tsaro da kariya da mai yin su yake samu daga sharrin mutum da kuma aljan hatta ƙwari da tsuntsaye da sauran dabbobi da za su iya cutar da mutum muddin yana yin waɗannan zikirori to allah maɗaukin sarki zai kiyaye shi ya kare shi idan allah ya ƙaddari cewa lallai cutan zai samu kuma zai faru ga mutum hakan to abin zai zo da matukan sauki sannan wasu daga cikin lafazan waɗannan zikirori to suna zame ma mai yin su kayan ado da kwalliya da dashe-dashe na kayan ni'ima a gidan aljanna ne sannan daɗin gushi a lokacin da kike yin azkar ɗin duk abin da ke daura da ke zai shaide ki ranar tashin alkiyama ginin ɗaki ne kayan ɗakin ne koko kayan tsakar gida ne rufin gida ne dabbobin gida ne itatuwa ne duk wanda yake nan sanda kike waɗannan askar ɗin to ranar tashin alkiyama zai zama daga gayyan waɗanda za su shide ki cewa lalle waɗannan askar ɗin kin yi su to ko in haka ne ina gani ya zama wajibi mu dage kuma mu yi da gaske wajen mu ga waɗannan azkar ɗin ba ma sakaci da su Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu a karatun da ya gabata mun kwana a lamban hadisi na 182 za mu tashi 183 al'imamun nawa ya ce warawaina bil asani da sahiha في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو هؤلاء الدعوات عبد الله بن عمر Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda yana daga cikin samarin da suka makalkale wa majalisun annabi tun suna ƙanana manzan Allah shi ya tarbiyyar 'yan kayan shi kuma bayan da suka girma ba su canza daga yadda ya bar su ba haka suka ci gaba da isar da saƙon ilimin da annabi ya karantar da su Allah ya kara masu yarda yake cewa lam yakunin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ɗai annabi bai taɓa barin shine ya dau ha'ula'id da'awat bai sakaci da yin waɗannan addu'o'i hina yamsi a san da ya maraita ma'ana da yamma wa hina yasbihu da lokacin da ya wayi gari da safe annabi yana yawan cewa allahumma inni as'aluka al'afiyata fid dunya wal akhirah اللهم إني أسألك العفو والعافية في wa ودنياي wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روآتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تهتي معنى ونن شين اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة يا الله ina tso ina roƙonka ka bani lafiya kuma ka zaunar da ni lafiya in tabbata cikin lafiya duniya ta da lahira idan kina zaune lafiya ba ki da lafiya da matsala idan ya zama kina da lafiya amma ba a zaune lafiya da matsala sai an haɗa waɗannan abubuwa guda biyu lafiyan jiki da kuma lafiyan gari to idan waɗannan abubuwan suka tabbata da shi kenan ɗan adam ya zama bai da matsala sam mun gano wannan da kyau ku. to shi ne sai ce Allahumma inni as'aluka al-afwa Allah ina roƙonka ka yi min afuwa wal'afiya sannan ka zaunar da ni lafiya fi dini cikin al'amarin addini na Allah kar ka sa in tsinci kaina cikin rudani cikin matsaloli cikin kunci cikin bata a cikin al'amarin addini na wa duniyaya haka cikin al'amarin duniya kar in samu kaina cikin rikita-rikita da abubuwa marasa daɗi na gudanar da yanayin rayuwa in kina yin wannan addu'a in Allah maɗaukin sarki ya tashi baki tsaro da kariya hatta dan ki da kike tsorotawa kike kasuwanci sai Allah ya tsare shi sa miki albarka ya kiyaye ki daga matsalolin yau da kullum Ɗan abin da bai ta karya karya ba da zaki samu sai ki ga ya iya wadatar da ke kin samu ingantacciyar wadatuwar zuci Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu Allahumma sir aurati ki addu'a ki roki Allah ki ce ya Allah ka suturce min ka tsare ni daga abin da ya shafi Allahumma sir aurati ka tsare min al'aurata al'aura iri biyu ne al'aura na zahiri da kuma al'aura ba na zahiri ba yana daga cikin al'aura wanda ba na zahiri ba Allah ya tsare maki mutuncinki Allah madaukin sarki ya kare ki da 'yan kunji-kunji masu kokarin sai sun zubar da mutuncin ki sun wulakanta ki sun tozarta ki in kina wannan Allah madaukin sarki zai tsare ki za a yi za a yi za a yi amma kuma masu yin Allah madaukin sarki ya hana su kowace irin dama na iya cutar da ki mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa amin rau'ati sannan Allah madaukin sarki ya amintar da ke daga kowane abu wanda yake tattare da tsoro da firgici da razani ba abin da zai tsorata ki daidai da kwanciya bacci a irin mafarkan da ake yi in dai za ki tsare irin waɗannan addu'o'i to ko Allah maɗaukin sarki zai kare ke da kowane abu na firgici da kuma razani ko da labari ne za a zo a bayar wanda wannan labari yana ɗauke da firgitarwa da tsoratarwa da razanarwa to Allah madaukin sarki zai kiyaye ki daga wannan Allahumma hafazni min bayni yadayya Allah madaukin sarki ka tsare ni ta gabana kar wani abu ya tunkare ni gaba da gaba ya cutar da ni wa min khalfi haka ya Allah ka bani tsaro da kariya ta bayana wa an yamini Allah ka tsare ni ta dama na. wa an shimali haka tsaro Allah ya biyo ni ta hanyar abin da ya shafi haguna wa min fauƙi Allah madaukin sarki ka tsare ni ta sama na wa a'udhu bi azmatika Allah ina roƙo ina kamun ƙafa da buwayenka da baiwanka an ugtala min tahati Allah kar a biyo a fyauce ni wasu malamai suna fassara ugtal da girgizan kasa Allah kar ya zama inda nake haifar da girgizan ƙasa da zan iya rubtawa ƙasa yau akwai yanki akwai kasan da ake masa girgizan ƙasa zuwa ɗazu sun sanar da kusan mutum dubu shida sun mutu a lokaci ɗaya banda wanda suka jarauni banda wanda suka nitse a cikin ƙasa an kasa haƙo su har yanzu wannan ba ƙaramin bala'i ba ne shi yasa idan allah madaukin sarki ya baki dama kowace irin dama ce na yanayi to ki gode ma irin daman da Allah ya baki ki yi amfani da wannan yanayi Allah madaukin sarki ya sa mu dace qala waki'u malam waki'u yace ya'ani al-khasaf abin da yake nufi da otala shine kisfewan ƙasa ko girgizan ƙasa ko rubtawan ƙasa kin san wannan abubuwan suna da bambanci fa girgizan ƙasa wani lokaci kasan da yake motsawa in ta dan motsa ta jirga daga inda take sai gine-gine sai su faɗo ma mutane ku gano wannan to ta motsa wannan ginin ya rabu da wannan kawai zai faɗo ne ci gaba da kifa mutane kawai kenan inda mutum yake zauna in ba gini to ba zai faɗo mashi ba akwai kuma girgizan ƙasa na darewan ƙasa shine da wanda yake tafiya kan titi da wanda yake gona da wanda yake gida duk bala'in iri ɗaya ne kina tafiya kawai sai ƙasa sai ta dare dare wanda ya kai wannan bangon da wannan bangon ta buɗe kawai duk wanda suke tsakiya su rubda a ciki kawai kuma ta rika faɗowa gefe da gefe ta binne su gini ya faɗo ya bi ta kansu akwai girgizan ƙasa irin wannan akwai rubtawan ƙasa ita rubtawan ƙasa ba girgizan ƙasa ba ne kuma ba motsi ne na ƙasa ba musamman a waje irin su pakistan da afghanistan da ɓangarori na indiya suna da irin wannan ƙasan ƙasa ne mai kama da taɓo idan ƙasan nan ta rubto haka za ga ƙasan tana gangarwa kamar ruwa za ta iya zuwa kamar mai da tudun wada da gyalle su da ina ta rufe gidajen duka kuma tana rufe wajen har ki ɗauka za a zo da bokiti ne ana kwasa cikin 'yan mintoci za ta koma kamar irin wannan ƙasan da muke takawa Allah sai ai wata uku ana haƙewa ba iya haƙo garuruwan nan ba to rubtawan ƙasa kenan to duk irin waɗannan abun ya shafi irin wannan aman wuta da duwatsu suke ko tsaunuka dutse ne kawai zai fashe kawai sai yiwu amai sai ki ga wuta dutse ne zai narke kamar man gyada yana kwararowa cikin garuruwan mutane wanda ina gaya maki in yana daga dan magaji kina gyalle su ba za ki iya zama ba saboda bala'in tiriri da zafin da zai hana ki zama a wajen kuma ka je daga gangarwa a guji sannan in ya gama malale waje kawai sai daskar ya zama dutse mafi yawancin fa da kuke gani to dutse ne in yi amai irin wanda yake zama akwai kuma fan da haka Allah ya yi shi ya zama turke ma ƙasa na daidai wannan wajen shi yasa ana roƙon Allah madaukin sarki ya kiyaye al'umma daga dukkanin waɗannan bala'o'i yanzu a zamanin annabi kuma bari ku ji a yankin da annabi ya rayu jaziratul arabiya ba a girgizan ƙasa kun gane saboda ba a girgizan ƙasa a sahara annaba a sahara yake zaune amma iya karantar da cewa akwai girgizan kasa mun gano wannan a yankunan da ba na jazira ba nan ne ake girgizan kasa kun gane akwai ababen da ke haifar da girgizan kasa da yawa daga ciki akwai sabon Allah ko a can din ne yin sabon Allah yawa sai a yi daga ciki akwai yawaita irin wannan bohol bohol da ake rashin na rashin kan gado in kasan ya kasance tarakunta gaba ɗaya an ji an huhuda an kawar da su kasan za ta rika zamewa daga ƙasa to irin wannan abin da yake haifarwa in ta zame za ta rika riftawa ne ta cikin ƙasa kawai sai ana zaune sai a ga misali unguwan da ya kai girman maguma kawai sai ta rifta ƙasa ki gama da gine-gine za su tsaya sai dai kawai ta kife-kifen mutane irin wannan girgizan kasan da aka yi mawancan kasan da na shafa da sunanta kenan kasar riftawa ta yi ciki kawai shi yasa mutane da damar gaske suka mutu Allah madaukin sarki ya kiyaye Malal Hakim Abu Abdullah al Hakim An-Nisaburi baban Abdullahi yake cewa haza hadisun sahihul isnad wannan hadisi yana da ingantaccen isnadi al-imam abu dauda ya fitar da shi a lamba na 574 haka al-imam an-nasai a cikin al-kubra a lamba hadisi na 10,401 haka ibnu majah ma ya fitar da wannan hadisin a lamba na 3,871 al Al'imamu hakim ya fitar da wannan hadisi cikin al-mustadrak a jiz'in farko lamba na 517 to gashi a ƙasa mala ya fassara mana wasu ɗaya da kun kalmomi rau'ati da yake cewa amin rau'ati ce ai faz'ati allati tuhifun tsoro wanda zai firgita ki duk wani abin da zai zama tsoro da firgici gare ki ko menene kina roƙon Allah madaukin sarki ya kiyaye ke daga wannan tsoron ai irfa anni kulla khawfin Allah ka ɗauke man duk wani tsoron da ya kalkile ni wanda zai sanya man firgici da razani wa ya zajji'ini wa ya za'ujini sannan wanda zai sanya man faɗuwan gaba kin za ku faɗuwan gaban da zaki in kike sakaci daga nan wajen sai ke sami shanyewa rabin jiki ba ba ki da hawan jini ba ki da komi igan jikin ki ya tashi kika tsorata sai jijiyoyin da ke ki sai su haɗe da juna sai su murɗe in ba ki sa'a ba daga lokacin kin kama da farfaɗiya kenan idan kuma suka murɗe suka fashe to jijiyoyin da suke kan wannan network ɗin in ji ne sai ya tafi in gani ne ya tafi in kuma ya shafi hannu da kafa da bangaren jiki ne sai ya shanye in ya shafi jijiyoyin da suke da alaka da zuciya ne sai a cikin samu heart attack sai ki mutu kawai lokaci ɗaya ina ce wance ta samu da bugun zuciya ta mutu tsoro na haifar da wannan shi yasa Allah madaukin sarki ya buga misali lokacin da aka je yakin ahzab zakatan mumine bugawa take kaman za ta fito daga inda take sau da yadda kafirai suke masu taron dangi da irin yadda kafirai suka shirya mugun nufi a kansu amma da yake Allah shine almusawwir Allah ya watsa wannan gayyan ba su iya cimma abin da suka zo nema ba Allah madaukin sarki ka sirgita makiyanmu wa qawluhu da maganan shi da yace an ugtala an ugtala ai ukhidu ghaila yace kar a kama ni a je a min kisan gilla kin za ku akwai wannan a ɗauki mutum a tafi da shi a neme shi a rasa an je an mai kisan gilla a wani waje akwai wani shahararren malami fitaccen malami ƙwararre gogagge a kaduna wanda kalla ya kusan shekara ishirin da wani abu an zo an ɗauke shi an tafi da shi shiru kike ji shiru duk inda za a je a bincika gidajen jami'an tsaro babu gidan yari babu ko ina an bincika a ƙasar nan kusan shekara ashirin da wani abu da suka gabata malamin nan har yau babu ɗoriyar shi an gano wannan da kyau ku to wannan kowa ya san cewa an kama shi an ji an mai kisan gilla ne akwai irin wannan kama mutum da za a yi ba sani ba sai a ji a aji shi cin da kila yana masa abin da ba sa so a je a aje shi a waje a tara mai kayan rayuwa duk abin da yake so akwai a aje mutum shi ba gidan yaro ba amma yana can wani daji a wani gida haka zai ƙara rayuwar shi in Allah ya taimaka ya tsufa da daɗewa sai Allah ya sa sai ya fita ya zo ya rasa inda zai shi kun gano wannan wani kuma ya gama tsufan shi a nan ya mutu ƙila wanda ya kai shi gidan ba wanda ya san ya kai shi ya kulle shi a wajen wannan da ya kai shi sai ya mutu yana sa ran a kawo mai abincin ruwa kaza babu shi ma har ya mutu a haka to kina roƙon Allah ya kare ki daga wannan bala'i mun gano wannan da ku ko kuma yana daga cikin nau'in kisan gilla a kama ki a kai ki wajen da ba kowa ko a biyo ki har gida a ritsa ki inda ba kowa ba wanda zai iya kawo maki agaji a kashe ki a wajen kina roƙon Allah madaukin sarki ya kiyaye ki daga wannan قال زين العرب والاغتيال هو أن يخدع شيني أيودر متن ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد a kashe shi inda ba wanda ya sani kun sa akwai irin wannan yaudaran a ɗauki mutum a tabi da shi wani waje a ce kamar za a raka shi ko zai raka wani sai a tafi da shi wajen sai a je sai a mi kisan gilla a irin wannan wajen ina da misalai guda biyu da ko wani bawan Allah babban mutum ne a gwamnatin jihar Kebbi aka samu wani yaron shi wanda shi yake sai mai gidaje ana ya amince ma yaron aminci ɗari bisa ɗari har in zai cinikin gida ko fili wannan yaron yake zuwa ciniki ya biya Ikirashi shi ce alhaji akwai gida da aka samu a sokoto ku ɗauki yaron nan kun gane ina son da Allah ka zo ka gidan nan ka ya ce a ku ciniki ba wani abu ai kai ne wakili ya ce a ka dai zo yana zuwa sai wuce gidan wannan wakilin nashi yana zuwa gidan sai suka shirya suka hada baki da mutum hudu suka dinga dukan shi suka yanka shi aka haƙa rami a cikin gidan aka binne shi aka yi wajen siminti wannan yana daga cikin kisan gilla wanda ka amince ma ka yarda ma ya maka wannan cin amana aka yi ta neman shi aka yi ta neman shi aka rasa inda yake kun sa abun mamaki matan shi ce ta ce ko wayan ƙarshe da ya ansa ya fita wane ne ya kira shi yan sanda da suka tashi sai suka wuce gidan wani din na sakkwato suna za suka tambaye shi sai musa suna dudduba gida sai suka ga wajen da aka yi sabon siminti duk gidan ba sabon siminti sai wajen kawai suka ce a kawo abin haƙi ana haka sai ga gawa mai gidan a cikin ramin duk jaridin najeriya sun buga wannan kun gano wannan a nan nan cikin zariya an yi haka na so akwai ɗaya daga cikin ɗalibai a ce ta zo mai gidanta ne ba wai wanda yake aurenta ba tana aiki a ƙarƙashin shi haka abokin shi ya ja shi ya kai shi kaduna ya kashe shi kun gano wannan da kyau abokin shi kila ba maki ya shige gaban shi a wata harka shi ya samu ɗaukaka ya yi fice da shi yana tsammanin wannan shi bai samu wannan ɗaukakan ba da fice hasada ke haifar da wannan na gaya muku ko kuma a shi kuɗi a ce ya yi yanzu lokacin da ake yada maganganun baskanci da banza a kanmu cewa wai an zo an ba mu kuɗi a yi mun yi kaza mun yi kaza abin da aka so ku idan da a ce zaben nan ya zo da hayaniyan bayan zaɓe wanda suka yi wannan yamaɗe din a zuwa kashe musamman iri na a ƙora man gida a kashe man iyali abin da suka yi tsara kenan haka ya faru saboda suna tsammanin ni da ire-ire na mun shige gabansu a harkan da muke tare da kuma harkar rayuwa ma baki da in ba haka ba tsakani da Allah mutum yana malami ya riga faɗin ƙaryen da baya wajen aka yi yana ba da shaida cewa an yi kaza kuma ƙarya yake yi sun an tambaye shi a ina kai zai ce wai yana da rahoton da ku ba ku da shi na tabbas a ina ƙariya malam ƙariya ku gano wannan da kyau kamar nifa fa akwai malami wanda yake wa'azi duk duniya na jin shi ya bude baki ya ce wai ya san account number da aka turo man kudi a ciki yaran miliyan 60 na ce ya Allah wane ya cutar da ni wane ya man ƙarya wane ya ɓata man suna Allah ban yafe ba ya Allah kai man ramu ko biyu da shi ɗaya Allah kai mai alahira ɗaya Allah ka hana cikawa da imani in ya zo mutuwa wannan ne abin da zan mashi kuma wallahi ba zan yafe ba kun gano wannan da kyau ku shi ya san kanshi wallahi ba zan yafe ba in kun ga laifina ku ga laifin shi Allah ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam ƙarya malamin da yanka kira shi a waya duk inda yake zai je da gudu inda kake kun gano wannan ka tara bayan Allah sun ɗauka gaskiya kake gaya musu ashe ƙarya kake gaya musu ashe ƙarya kake gaya musu mun gano wannan yau din nan fa matan da suka zo karatu nan ai akwai malamin da yake zaune a daidai can yake gaya mana cewa wannan dai malamin shi je same shi cewa ai mai shago malami ne da ya goge ya kware karka zuwa karatu wajen shi yarka zuwa karatu wajena amma da wannan hayaniyan ta zo sai kuma yake cewa ka kara zuwa karatu wajen mai shago yace to saboda ni ya kasa bashi wani dalili don Allah jama'a kalli wannan hasada yanzu irin wannan mutumin da wani dalili zai sa ma haɗu da shi a wani waje ba zai kashe ni ba ba za a haɗa baki da shi a kashe ni ba kalli waɗannan abubuwan to amma ba za su iya ba saboda muna yin wannan addu'a ba su iya ba sai dai a samu makami daga nesa amma gaba da gaba ba wanda zai iya cikinsu ko da ƙarfin tsiyama ba za su iya ba wani irin waɗannan abubuwa ya kamata muna irin wannan magana imu imu malami ya rika rantsuwa da Allah yana rantsuwa da Qur'ani yana faɗin abin da yake ƙarya ne har cewa kai wai wai ni gaba ɗaya wai ban yi ma Buhari campaign ba jama'a haka ni ba mai lakcoci a nan ba ba mai lakcoci a nan ba amma fa wanda ɗaya daga cikin ƴan koren labarin cewa a nan wasu daga cikin mata suka je suka same suka gaya mashi wai ma da na zo ne jawabi a nan cewa ne ku je ku zaɓi goodluck wallahi tallahi kuwa a nan fa malami ne kuma ya ce akwai ƙannin shi a nan daral hadis yan uwan shi na jini su su gaya mashi haka wai ni ne na faɗa a nan to da yake ya haɗu da ni ni ma ɗan najeriya ne sai na ce na faɗa ɗin don uban mutum ya zo ya hana ni abin da nake so ba shi kenan ba jama'ar annabi an yi haka amma ba su suna na suke kira karara amma tsakanin ku da Allah ne na kira sunan wani sai ku yi ta hasashe don kada mutuncin su ya amma ni na suke zubarwa ran nan na yi karatu a nan sharhu masailil jahiliya wani mutum daga unguwar liman ne can unguwan iya cikin shi rawa yake yi yana dan Allah malam ka yafe min ce malamin mu ne ya miƙe a masallaci yake cewa an aiko maka yadda ka san mai shago ne kaɗai malami a zaria zagin da ake mala albani ya dawo kaina kaza da ake ma albani ya dawo kaina kuma ni ban je na ce ni ne albani ba ni ne mai shago kuma dai kun gano wannan da kyau ko ni ba zan yi tutiya da sunan kowa ba laisal fata man kala kana abi innal fata man kala ha ana za kun gano wannan duk da suka gama sai ne musu ta shigantaka dan ana ce ce ko kura ta san kada wuri shi ka kwana ta ishe mashi hili ta ce shi ba ta da dama tana ganin shi da komo me nake nufi kura ne za ta yawo a cikin daji tana neman ɗan abin da za ta ci ta rasa yunwaye sa uwar hanjinta ta rasa abin da za ta ci ta biyo bakin rafi sai ta tadda kada ya fito ya samu bishiya ya bubbuɗe ya kwanci shi na bacci ga nama ga yunwa tana ji zai yi kura ta ci gada ta ci shi ba ta da dama tana ganin shi ta koma ba yanda ta iya na ce to ni kenan kuraye ga su na suna ta neman su samu fice amma ni kuma hankali na kwance ban je kamfin gidan kowa cewa a sanna ni malami ne ko kaza ba yanzu ni fa tun shekaran jiya ma ni ina gida sallah kadai nake fitowa ba na komi kun gano wannan da kyau ku ba na komi to amma yawo ake ana ta campaign na yi kaza na yi kaza na yi kaza sai na gaya mutane ɗazu da safe wallahi al'abim kun san Allah in zan taso daga gida in shigo masallacin nan da ƙyar nake ƙarasowa amma ina zama a kujerar nan sai in ji na warke gaba ɗaya na sai in ji lafiya hankali na kwanci amma kin ga wannan maganan ta da a gida nake ba zan iya yin ta ba amma ina shigowa in dai har na zauna kawai sai in ji na watsake kawai na ce wani irin gyara ne Allah yake man garan bawul dan ci gaba da isar da sako wallahi ban je gidan kowa yana son bata wani ba ban buga ma wani waya ba ban yi text ga kowa ba mun gano wannan mitin muke da abokanmu fa ne inda zamu inganta rayuwar mu da addinin mu da iyalanmu amma duk gari an yawo an cewa ina nan ina shirye mitin zan yi fada da addinin musulunci <laughs> shi ni ban da dama in zauna da abokai na tattauna ban da dama in yi harka kowace iri ni ina nan sun je sun firgita kansu shi sa ku daina ma kowa ƙarya jama'a kuma ku daina yaudaron kowa sai ku zauna lafiya ni wallahi ba na zagin kowa kun gane wannan akwai waɗanda na san fa an ba su kuɗi dubu ishirin da biyar biyar na sani kuma ba zan zubar masu da mutunci ba wallahi sun ci nasa san ne kun gano wannan da kyau ku kuma an ba su dubu ashirin da biyar ne don su kayar da buhari akwatin nan jonathan ya ci don a zage ni buhari ya samu kura ɗari tara jonathan ya samu takwas dubu ɗari kuma aka ba su su hudu kuma yaran waɗancan ɗin ne da suke zage na sannan aka ba su wata dubu ashirin sannan aka ba su dubu shida da ɗari biyar suka tura wata ta an so masu to duk waɗannan abubuwan ni ba zan zagi kowa ba sun ɗibi kasansu ne kawai sun dimurmashin roman demokaraɗiyya ni ba ruwa na da wannan kun gano wannan ni yanzu kamar ni abin dubu ishirin da biyar abin dubu ishirin ni a bani dubu shida ɗari biyar ni allah ya sauwaka bari ba ku labari wannan labari da gaske ne ya faru a birnin kebbi wani mutum ne ya zauna yana ma wani dan daudu kun san dan hamsin da dan daudu daban suke fa shi dan hamsin shine mai yin abincin siyarwa ya yan karere irin na yan mata da dan sauransu amma shi ba dan daudu ba ne in kika ce ma dan hamsin dan daudu sai kun yi faɗa dan daudu shi kuma shi ne wanda yake zama gidan karuwai zai riga ɗinka kaya yana ba su haya suna sawa suna biyan shi shi ma yana yin karere wani lokaci irin na mata da sauransu kuma yana kawalci to shi wannan ɗan daudin sai wani ya zauna yana mai wa'azi yana cewa ji tsoron Allah daudanci babu kyau kuma ma annabi ya tsinewa mai yin daudanci irin naka sai shewa ce eh ya tafa hannu yace na gode ma Allah da ni annabi ya tsine man ba wani shegen banza ba <laughs> kun ji la'ananne wai shi daɗi ya ji annabi ne ma ya tsine mashi ko saboda ya samu daraja yanzu kamar shi annabi ya san da shi ma ya tsine mashi to inda wani banzan limami ne a wani lungu ya tsine mai to shine zai haɗu da matsala to shine yace to kun gani na gode ma Allah sharrin da ake man ma ni dai ba ce na ci arba'in ko ishirin ko sha kaza ba sai a ce miliyan Allah akwai inda aka ce miliyan ɗari biyar na ce su yin siyasar na wayana suka samu kuɗin nan da suke rabaswa sau da mai da mutane wawaye a dai ce malami na a najeriya an ba miliyan ɗari ɗari ɗari iri na ina za a samu kuɗin kuma su mutanen nan fa su ma neman kuɗin nan suke yi ba kuma su ba su ba mutane saboda rashin kan gado ku gane wannan da kyau ina ka ka gane irin waɗannan abubuwan Allah madaukin sarki ya sa mu dace yanzu gashi ina shirye-shirye zan tafi Dubai ban san abin da kuma zai faru ba bayan na tafi kuma shi wane ne ya bani kuɗin oho gano zan je zan je medical check-up bayan na je kuma zan wuce saudiya je yi umara in dawo saboda babban mutum bai kamata ya zo Najeriya ana duba shi ba kasa hada ka da wani karfe su kashe ka a banza gano wannan abokai na guda biyu sun riga sun samu bizans ni ne har yanzu dai nawa bata fito ba ban san kuma abin da Allah yake nufi da ni ba gano wannan dole zan je in dan kewaya in ga larabawa sun wasu gani in na gana ma ba zan je saudiyan ba in na gama in je america in dawo Allah ne ya sa ne ce siru fil ardi fanzuru kun gano wannan kyau kai yawo a bayan ƙasa ka gani to yanzu wannan maganin da na faɗa ko ba inda ba a hayaniya ba yanzu ya malami zai ce zai jo dubai ya malami zai ce to na fasa bari in je wasasa shi ke Allah na fasa a barin je usasa ko za mu mamaki har zuwa fa aka yi aka ce wai cikin kuɗin da aka bani wai gashi na nazo na sai gida na ce ikon Allah ni gidan da na siya kai shekara hudu da siyan shi kuma ba abun na siya da gaske kuma na wani amma an gaya muku yadda na sai gidan aka ce an ce to shekara uku ne ina siyan gidan nan kawai sai suka yi tiris to malam ka fito kai bayani cikin jama'a na ci an ƙi ayi sai kowa ya shiga cikin bala'i ni ba ba fulatani ne ba sai kowa ya shiga bala'i ta kashan shi tukuna zan faɗa ya ce wani abu zai kashan ba zan faɗi ba amma sai ya kashan <laughs> to sai kowa ya shiga cikin matsala nan faɗa wallahi azim saboda ku masu kaunan annabin nan da kuke taro muke karatu ba ke ta wannan ya maɗe din dan a ce ku gudu sai kuma kuka ke ku gudu sai kuma wani ya ce to masu gudu su gudu <laughs> Allah wadauke zarge ya sa mu dace wallahi azim haka ake ta waɗannan abubuwan har zuwa fa aka yi aka je aka samu aboki na tudun wada aka je aka same shi wai ya zuwa haɗa kai a faɗa da ni ya ce mai shagon <laughs> ya ce to wallahi aiki ya gan ku ba ɗan ƙarami ba kuwa gara ma ku bari ya ce jiya nan ya tashi nan wajen yake ba ku uzuri cewa a maku kaza a taimake ku ma sai suka yi tirs <laughs> Allah madaukin sarki ya kiyaye shekaran da ya wuce akwai abokina wanda suka gayyace ni a masallacin su ne masu bita kan aikin haji ya ji bayanin aikin haji irin na manzan Allah abin ya kama zuciyar shi ya ce malam ina roƙonka arziki don Allah ka zo mu je aikin haji ka jagoranci waɗannan mutanen da ni kaina dan mi kaza mi ka don Allah ce shekara na kaza ina aikin haji amma wallahi ba irin wannan na annabi nake yi ba don Allah ka taimaka kawai da na tsaya na auna wasu abubuwa ɗaya a tara da ɗaya a tara ɗaya sai bani ansa ba daidai ba kawai sun ce ba za na da na tafi ƙarshen ta ce gwamnati ta kai ni yanzu da zan tafi ko da inda na tafi za a ce pdp ta kai ni yanzu kuma in na tafi apc ta kai ni ko a kai ni oho ko ko cikin kuɗin da aka banne na aje na tafi yanzu don allah jama'a duk wanda yake kiyaye bakin shi daga ƙarya Allah zai tsare mu gaban Allah a gaban shi ranar kiyama ya mana tambaya Allah zai tsare mu zai mana tambaya kuma kun sa alherin wannan abin da zai zama man yanzu dukkan garin na an yada ni to duk inda na je yanzu kowa zai fito ya sauraro wa'azi na masoya za su zo makiya za su zo su ga waye ni ko me zan faɗa daga lokacin sai sa koma na din tattara su su kuma suna nan a waje guda ba wanda ya san su yanzu akwai wani a sabon gari ce kai ai mai shago yadda yake zagin ka ko da zagi daya za a baka naira daya ya kamata ka fi kowa kudi a garin nan na ce na gode ma Allah bari zo bude kafa in ta Ya ce a ah, kamar ya ce ah, to ina da yan dako ai to za ta zagi na ne ba dako ai sai a ta dora mu shegu to da yake mutumi na ne ya sanni da raha kawai sai kyalgace da dariya ce kai kai dai baka je ce to kuna fahimtar wannan da kyau yanzu ba na ce zan yi tafiyar nan ba karshen ta sai ya zama ban samu biza ba sai ban je ba sai a ce nan ya ce zai je kaza makaryaci ya ke tafi kenan da annabi ya ce za a shiga maka a umara ba samu an shiga ba sai a ce manzo Allah ci ba biza ne biza ce bai samu ba Allah ne taimake mu jama'a ta shi kyauta hadisi na ɗari da tamanin da hudu mahala ya ce wa na fi sinani abi dawud wa nasa'i wa ghairuhuma bil isnad sahih yanzu misali lokacin da aka zo zaɓe nan ni ba so bi ma na zo jan ina gida aka kira ni aka ce lokacin zaben ka yayi in fito a tantance na zo na wuce aka tantance na dawa na gida wannan ma sai da ya zama abin zagi waya ba zan bulayi ba ni fa limami ne in bulayin wa to ai buhari ya bulayi shi buhari fa shugaba ne haka ne ni kuma liman ne kuma duk limaman goma ba wanda ya bulayi wucewa suka yi aka yi musu ni kuma sai da koje ya ragu sannan aka yi man waya na fito aka tantance na koma gida sanda za a yi zaɓe haka na fito ina zuwa wajen zaɓen fa mutane suka yi ca an zo a ga abin da zan zaɓa na dangwala na miƙa musu an abu da ana ana murmushi aka je aka sa na ƙara dangwala na ƙara miƙa musu a'a aka an sa aka je aka sa na ƙara dangwala na ƙara miƙa musu na jiya ne tafiya na wai duk da haka ban kai a kyale ni ba ban kai a kyale ni ba a sai na fito ne zagi duk wanda zan zage shi a nan ko na rantsi da Allah sai na bata mai mutunci a din Najeriya na rantsi da Allah saboda sanda zan faɗi magana a kan shi ko kun ga makotan nan namu ba jahan da ba wakili ba jahan da ba wanda ba zai ɗauki maganar ya tafi da ita wajensu ba haka za a tafi a lalata musu mutunci shi sa ba na son in yi dan kar in je lahira Allah ce ka zubar ma musulmi da mutunci zo nan an ce dukiyar musulmi mutuncin musulmi da jinin shi haramun ne wannan nake tsoro amma ba dan haka ba wanda ba zan iya ya game rigar mutunci ba wannan nake tsoro kawai kar in je lahira in shiga wuta ni ko yanzu ko yau mutuwa ta ɗauke ni na gode ma Allah duk abin da nake nema a duniya ya man duka kawai sai dai gyara kawai da ake man to ne ne irin waɗannan abubuwan me a ciki kullum sai an man zage sabu yanzu kwanakin bayanan na ce duk wanda ta zage na yafi haka ne wai wata sai ta dauki wannan a matsayin abin yi in tana zagi ya kai mata wa'azi ta bari sai ta mala ya ce ya yafe ni ce to yanzu na janye a jike nan bacin da ta kosa sai ta yi dako ba ta da aikin yi sanda za ta zagi mai shago to ta yi ba annabi mana ku gani Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to din ne maka wannan bayani sai ku yi taka tsantsan yanzu lokacin nan na yau ko Allah sai taka tsantsan akwai abokin mu a Kaduna ma'aikacin NNPC ne abokan shi ne suka zo gidan shi ya matan shi ta shirya musu farfesu suka ci ababe iri-iri sai ya fita zai raka su suna fita a lungun gidan shi suka yanka shi wallahi a lungun gidan shi suka yanka shi shi ne wani hadisa da yake yake da shi sun zo sun ci abincin mutum cikin aminci da aka kama cikin abin da suka faɗi shine wasu taso sun yi makaranta tare ko kullum duk abin da ya samu ɗaukaka yake a gaba a gaban a gaban su ce to kaga an ƙara samun matsala yanzu ya ƙara samun ɗaukaka a gaban ko bai samu ba yanzu duk hayaniyan shi za su kwashe ya je lahira yana aljanna suna ina suna wuta jama kun ji mugun bala'in hasara ku kuma wani mai waka yake cewa kullul adawati kada yurja izalatuha duk wata adawa ana sa ran watan wata rana za ta kare illa adawata man adaka min hasadi sai fa adawa wanda dama yana adawa da kai dan yana hasadan ka ne to wannan ba za ta kare ba sai ya ga bayan ka to mu ma hasadan mu mun riga su mun ce Allah Allah maɗaukin sarki ya sa dace hadisi na 184 wa rawaina fi sunan abi daud wa nasa'i wa ghayruhuma bil isnad sahih an ali radiyallahu an wannan hadisi sayyidina ali ne Allah ya ƙara mashi yadda ya ruwaito an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi cewa annahu kana yaqulu inda madaja'ihi annabi in yazo kwanciya bacci سيتي اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناسيته اللهم أنت تكشف المغرم والمعصم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك ونجوتكم eh wannan hadisi al’imam annawawi ya ce sayyidina ali ibn abi talibin allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce ya ji hadisin daga annabi annahu kana ya ƙola inda mazaja'ihi annabi yana faɗa in ya zo kwanciya bacci allahumma inni a'udhu bi wajhikal karim allah ina roƙon ka sanya fuskanka mai daraja da karimci wa bi kalimatikal tama da kuma kalmominka cikakko ka tsare ni min sharri ma anta akhidun bi nasiyatihi a bisa sharrin duk abin da kai ke rike da makwarkwadan shi gashin gaban goshi shine makwarkwada to duk wanda Allah ke kulawa da shi a duniya mutum ne aljanni tsuntsu ne kwaro ne dabba ne kome kina roƙon Allah ya kare ki daga sharrin shi Allahumma anta takshiful magrama Allah kai ne kake taimakon bayi bashin da ake bin su Allah ka taimake su su biya da duk abin da ya zama masa abu mai nauyi aka wal ma'asam duk wani abin da yake na zunubi ne Allah kai ke kauda mutane shi Allahumma la yuhzamu junduka Allah babu wanda ya isa rusa rundunarka wala yukhlaf wa'aduk kuma ba wani wanda ya isa ya saba alkawarin da kai idan ka yi alkawari Allah ba ka sabawa Allah ka tabbatar da alkawarin kariya gare ni wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd sannan babu wani mai kwazo da kokari wanda kwazo da kokarin shi zai iya amfanar mashi da komai subhanak Allah tsarki ya tabbata gare ka wa bihamdik kuma Allah muna gode maka wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a lamba na dubu biyar da hamsin da biyu alimamin na nasa'i ma fitar da shi a cikin littafin shi mai suna amalul yomi wal laila a lamba hadisi na ɗari biyar da sittin da shida haka ibn Sin ne a lamba hadisi na arba'in cif allah maɗaukin sarki ya saka masu da alkhairi ga wata lamba ta mala ya ajiye mana ƙasa inda ya ce min sharri ma anta akhidun bi nasiyatihi wai abin da nake cewa sauran bugun littafin da ba irin wannan ba ku irin wannan a ciki kwa eh to ku ta kuna samun karin ilimi ba ku ai huwa fi mulkika abin da yake nufi duk abin da ke cikin mulkin Allah wa tahta sultanik kuma yake karkashin jagorancinka wa fi qabdatika kuma yake cikin damƙarka wa anta mutasarrifun fihi ala ma tasha wanda kai ke sarrafa wannan abin yanda ka so wa nasiyatu wa nasiyatu yanzu misali rana ba tana cikin iko Allah ba to ita ma in za ta iya cutar da ke kina roƙon Allah ya kare ki wata ba yana ciki ba sama taurari aljanu mu komi ma han mota han mashin hakke kina kai in kina yawaita yin wannan addu'an da izinin Allah ko unguwa zaki Allah duk waɗannan abubuwan ba za su same ki ba kyawo keke na fef ta fada da ke cikin rami mun gano wannan da kyau duk da cewa malami sun yi magana kan wannan hadisi to sai yake cewa nasiya abinda ake ce ma nasiya sha'aru muqaddamin ra'asi shine gashin da ke gaban kai yanzu larabawa suna da gashi da yawa in aka kama gashin gaban kan mutum aka nade shi aka rike shi haka ba inda zai ji ya kamu kun gano wannan da kyau ko ta ma yanzu irin gashin mu yanzu ina za ka kama wani zai ce to ai mata suna tara gashi da tun faɗa ka haife ta wannan gashin yake ba gashi nan har yau bai wuce tsawon yatsan hannunta ba kana kama shi kana da kaja za ka zai tuge <laughs> eh mene mene ciyawa bai ma kai kyauta ce wallahi wannan ma ka kara mashi don bai ma kai tsawon ciyawa ba shikenan na yadda Allah ya sa mu dace ma da yace wal akhdhu bin nasiya abin da ake nufi da ruko dangane da makwarkwada kinayatun ala ila itam shine kinaya ne akan samun iko cikakke kamar dan sanda ne rike wa mutum nan in dan sanda ya carabe kama magayu nan ko to ba yanda gayu zai so kana kana yunkura in ya daga to mutum zai zama me zan ce kin san gashi akan iska to ya fi shi nauyi kowa kika rike man nan in yi yunkura to kawai zai ji shi a saman ne faɗi zai ba abin da zai iya yi kuma ya tashi faɗi da fuska zai buge kasa shi za ga din mai laifi yan sanda ina suke rikewa nan ɗin suke rike ba abin da zai iya yi an gano wannan da kyau ko wannan shine ga mu Allah wai tsowa ta haɗe kashi Allah madaukin sarki ya sa mu dace to malam sai ce wattamakkuni min at-tasarruf al-am kuma Allah maɗaukin sarki ya da iko 100 bisa a kan shi to Allah ya kare mu daga sharrin waɗannan ababi wa qawluhu a cikin hadisi annabi yace al-maghram yace huwa masdaru mimmi wannan a larabci shi suke ce ma masdarul mimi wadu'un mawdu'ul ismi wudi'a mawdu'ul ism a kawo shi a bigiran suna ai algharam wa huwa imma dhunub wa imma dayn ko dai zunubi ko bashi alladhi ukhidha li ma'asiyatihi law ajaza an ada'i wanda mutum zai kwararar laifi a lahira ya zame mai matsala in bai iya biya ba wa illa lam yasta'iz minhu in ba haka ba ai lam yasta'az ba neman tsayi daga bashi Ba shi ba ba laifi ba ne ni na mamakin mutane wa cewa ana bin wani bashi bashi laifi ne ni ne ma nike ma an akwai wata wanda za ta ba ba bashi a nan wajen ta ba mu sai mu karba bashi ba laifi ba ne. ku gano wannan da kyau akwai lokacin da muka yi ciniki da wani wanda muka yi cinikin da shi daban fa ban biya ba me yawon zagi na a gari kuma ban biya ba shi ba daban da na biya sai na haɗu da wanda kullum sai ya zo ya gaya ba malam wani fa na yawan zagin ka ina kallon shi na ki mai komai sai da aka yi wata shida ta ce baka ƙara kawo man labarin zagin bashi ba sai ce wala na mamanta kawo kwana biyu ma bai ce man komai ba sai ce wata shida da biya ka je ka same shi ka ce ya kewaye duk inda yake zagi na ya ji ya ce to malam ya biya ce in ko bai biya ba bai je wannan ba to zai zo ya biya ni da ladan shi a ranar da bai da abin biya jama'a ku bar mu mai maganin masu bulallen baki kun gano wannan da kyau ko ba wanda nake zagi ba wanda nake ki amma kullun dan abu bai ta kara karya ba ciniki muka yi nace nan da wata shida zan biya kafin wata shida na biya laifi ne aya da tafi kowane aya tsawo a cikin alkur'ani aya mai ana bin najeriya bashi ko ba binta annabi har ya mutu ana bin shi bashi ya ba da jingina ma silken shi na wajen ba yahudi tiya ishirin na shinkafa ya karba wai wannan shine zama abin zaki bashi na zama laifi ne idan kin karba baki da ninyan biya to wannan shine ke roƙon Allah ya kare ke daga wannan annabi har addu'a ya bayar wanda mutum zai rika idan kai zama mai taurin bashi da bashi laifi ne sai annabi ya bada addu'a da mutum zai karye ci bashi inda kin san baki da abun biyan bashi ne karke dake a bashin mutane mun gano wannan shekaran jiya ne koyaushe ne sai na sa hajiya ɗungurungun ɗin masallacin mu ta je ta ciwo mana bashi ma yanzu dukkan cikin bashi muke in ma ba ku ci ba na ci muku to shi sai a zage mu eh ya rasa gane wannan abu sai a ce wa an je gidan mace an ci mutuncinta an wulakanta ta saboda ana mai ba na binta bashi akwai sulhun da na yi yau sati ɗaya tsayin ta ce ba za ta yafe ba har abada na ce don me ta ce wallahi cin man mutunci ta kan abin da ya shafi bashi ta ce ke me yasa kai kaza ta ce wallahi da ya dan ne na sulhun ta sun ce to an biya bashi ta ce mala har yau ban da hali nawa ne bashin ta ce wallahi naira ɗari bakwai ne da hamsin ɗari bakwai da hamsin eh, kika je ke ci mutuncin da kan ɗari bakwai da hamsin ta ce eh Ka ɗaga littafi na ɗauko naira dubu ɗaya na bata na ce na biya ta ce ba canji ni ce na baki canjin na ce yanzu ba sauran kes ta ce babu za a sa na ƙara ɗaga an ɗauko dubu ɗaya ta ma wanda aka yi sun nace ke ma riƙe wannan to kaga shikenan an wuce wannan kata tafi tana ta tashi da dubu ita ba ta da dubu wani gaban ya taso wai kan ɗari bakwai da hamsin aka ji aka ci mutuncinta a gaban wa a gaban ƴaƴanta duk wacce take da irin wannan ɗabi'a ta bari baki san da Allah madaukin sarki zai juyin masa ya zama ita ke da shi ke baki da shi ba ni na ga haka a rayuwa akwai sanda aka waye gari naira biyar sai ta gagare ni a duniyan nan ƙarar sai da Allah sai ta gagare ni gaba da baya ban da ita ko ban da dalilinta amma an waye gari yanzu to sai dai mu ƙara godiya ga Allah har zuwa ran da za mu koma ga Allah ku gani amma zamanin bayan muna jin raɗaɗin shi har yanzu to kar ku da ku ci mutuncin mutane dan dan abin da bai ta kara karya in mata kasa biya kekin yafe mata sai ni duk wanda ke kika bata bashi kina da daraja a kanta Allah madaukin sarki ya muku albarka za mu saurara anan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum